This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci shida da ashirin da biyu da bita sittin. Ana kuma iya kama shirye-shiryen mu kai tsaye ta gabar sadarwar intanet a biyu hausa.com ko kuma gidajen rediyo amfani FM ko sarauniya ko fara ko kuma noma fm zuwa jamhuriyar niger amma masu sauraron mu assalamu alaikum kabiru fage ne tare da ibrahim kalmasi garba ke maku fatan alheri bayan labarin duniya za a ji rahotannin bayan labarai da kuma shirin rigakafi ya fi magani da kuma sharhin jaridun kasar ghana amma duk sai bayan an saurari labarin duniya tukuna. Assalamu alaikum masu saurari. da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Sojojin Kenya da masu binciken halitta mai nasaba da wani abin da ya faru wato forensic na ci gaba da nemo ƙarin gawarwaki a rukunin shagunan ƙasa da ƙasa na Westgate da ke Kenya, inda mamayar kwanaki hudu da wasu 'yan bindiga suka yi ta kai ga mutuwar mutane sama da 65. masu nemo garwakin na kare hanci saboda wari a yayin da suke kwakule-kwakulen rukunin shagunan da ya dan ruguje wasu rukunonin sojojin kuma na binciken duk wata tarkon da mai yiwuwa aka dana ko kuma wasu 'yan bindigar da watakila har yanzu ke makale hukumar red cross shiyar kenya ta faɗi jiya laraba cewa har yanzu ba a san inda wasu mutane sama da saba'in suke ba kungiyar 'yan bindigar al-shabab ta kenya mai alaka da al-qaida ta ce ita ta kai harin na westgate wanda wani babban rukunin shaguna ne na alatu da 'yan kasashen waje masu yawon bude ido da kuma attajiran kenya ke son zuwa halin da ake ciki kuma rahotanni daga arewa maso gabashin kinyar suna cewa wasu mahara da ba san ko su waye ba sun tayar da bama babai a garin wajir hukumar red cross shiyar kenya ta faɗi a shafinta na tuwita cewa wasu tagwaye fashe-fashe da zafafan musayar wuta sun bararrake garin na wajir da yammacin jiya laraba agogon yankin wata jarida ƙasar ta kenya mai suna da standa kuma ta ce maharan sun bude wuta yayin da suke wuce wata majami'a suka raunata mutane uku sannan suka jefa abubuwa da ake kyauta zaton ba ma mai ne jarida ta ruwaito wani jami'in 'yan sandan wurin yana cewa jami'an tsaro sun shawo kan lamarin kuma suna ƙoƙarin farauto 'yan bindigar waje dai wuri ne mai tazarar kilomita 500 daga arewa maso gabashin nairobi daura da kan iyakar kenya da somalia wannan harin ya zo ne kwanaki hudu bayan da kungiyar 'yan bindiga al-shabab da ke somalia ta kai hari a rukunin shagunan Nairobi inda suka kashe mutane sama da 65. To kuna fashin labaran ne daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Batun Siriya da makaman gubarta sun ci gaba da mamaye zaman babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York a rana ta biyu wato Laraba. Masu jawabai ɗaya bayan ɗaya sun yi Allah wadai da amfani da iska mai guba kan fararen hula sun buƙaci Siriya ta cika alkawarinta na rabuwa da irin waɗannan makaman shugaban majalisar turai haman van rufe ya yi jawabi ga 'yan ƙungiyar tarayyar turai su 28 a yayin da ya bayyana harin makaman gubar da aka kai a watan jiya kusa da birnin damashku da cewa mummunan abu ne kuma babban laifi ne ga bil'adama ya roƙi kwamitin Sulhu majalisar ɗinkin duniya da ya amince da wani ƙwaƙwaran ƙudurin da zai zayyana dalla-dallan abubuwan da suka waje basiriya ta yi don kawar da irin waɗannan makaman nata wan rufe ya kuma ce tarayyar turai na fatan cewa albishir mai kyau ɗin da sabuwar gwamnatin iran ke nunawa zai kasance ƙwaƙwaran matakin kaiwa ga cimma maslaha game da matsalar nukiliyar ta. shi kuma shugaban sudan umar albashir ya suke tafiyar da ya niyyar yi zuwa zauren babban majalis wato babban zauren majalisar ɗinkin duniyar kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa na buƙatar sa saboda zargin aikata laifukan yaƙi da kuma kisan kiyashi kuma muddin ya je new york tana iya yiwuwa a damƙe shi zanga-zanga da ke daɗa tsanani game da shawarar da gwamnatin sudan ta yanke ta janye tallafin man fetur ta yi sanadin mutuwar akalla mutane shida a hartum babban birnin kasar an kashe masu zanga-zangar ne jiya laraba yayin wata gama da jami'an tsaro 'yan sanda sun harba barkonan tsohuwa akan masu zanga-zanga da ke ta jifa da duwatsu bayan kuma sun katse hanyoyi sun kuma bankawa gine-gine wuta wasu daga cikin masu zanga-zanga sun yi ta kiraye-kirayen a kawar da shugaba umar albashir wanda ya shugabanci ƙasar sudan tun bayan da ya kwace mulki a shekara ta da tamanin 1989 an fara zanga-zanga ce tun ranar litinin bayan da gwamnati ta bayar da sanarwar shirinta na janye tallafin man fetur a wani yunkuri na ceto tattalin arzikin ƙasa ranar lahadi shugaban albashir ya ce adadin tallafin ya kai wani matakin da ke barazana ga tattalin arzikin ƙasar sudan janye tallafin ya janyo ƙarin farashi na mai sosai wannan al'amarin dai ya fusatar da 'yan ƙasar waɗanda suka bazu bisa kan tituna suna ta zanga-zanga an kashe mutane aƙalla biyu a wannan zanga-zanga da aka yi a farkon wannan satin sudan ta fara fadawa cikin matsalar mai ne bayan da kudancin sudan ta sami yanci na kanta a shekara ta dubi da 2011 sabuwar ƙasar ta tafi da rubu'i uku na arzikin man fetur na ƙasar sudan amurka dai ta yi kira da kwantar da hankali a jiya laraba wafin jakadancin amurka da ke hartun ya yi kiran bangarorin biyu da su kai su bai kayar da hankula su kuma mutunta yankin mutane labarin duniya ke naka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla a farkon makon nan ne najeriya ta turo wasu masanan kimiyyar injiniya zuwa nan amurka domin su bada da basirarsu a kan fannonin injiniya to na samu zantawa da biyu daga cikinsu wato injiniya nasir almansur fage da injiniya ismail lawan sharif daga kanan daba najeriya na fara ne da jin ta bakin injiniya nasir almansur muhimman abubuwa da me da menene ne kuka zo koya a wannan darussa naku da kuka zuwa ziyara nan washington dc masu saurari na salamu alaikum hakika abubuwa guda biyu suka kama wannan kasa ta mana amurka musamman kuma wannan jiha ta washington ko kuma bangaren maryland na farko mun zo ne don mu ma'ana mu gana da 'yan uwanmu injiniyoyi na wannan kasa musamman wannan jiha ta maryland domin ma'ana mu ƙara fahimtar juna a ƙara ma'ana alaƙa ta bangaren ayyuka sai kuma abu na biyu shine duba da cewa eh, amurka kasa ce wata ke ta riga ta yi nisa a bangare irin wannan na injiniyarin to shine muka ga ya dace kuma mu zo mu samu dan wata fita daga wajen suke kwararrun injiniyoyi musamman manya-manya farfesoshi da taktoci a bangaren mana kwarewa da kula da manya-manyan ayyuka wanda ake kira project management wani shine abin da makasura wanda saka mu guda biyu To babbar matsalar dai da ake fuskanta musamman ma ga su injiniyoyinmu da suke kawo ziyara wannan tambayar zan jefa wa abokinka ne injiniya Ismaila Lawan shine yawanci ana kukan kan cewa in kun zo kun yi karatun nan in kun koma gida ba kwa san ku amfani da abin da ka koya wai haka ne? A ba haka bane ne, ai muna kokari kuwa a yi amfani da shi kuma a koya wa na baya don su ma su koya. dan a cikin mu ma akwai wanda yake daga eh, Bayero University Kano babban injiniya ne profesa ne mustapha hassan Bichi ga kuma manyan injiniyoyi da sauransu wanda muka zo tare da su don duka a koko ya kuma an je a koya wasu kuma alhamdulillahi hakan za a yi kuma da yake ni ne shugaban injiniyoyi na kano kasan dole kuma duk mun jo wata na gaban mun zo mitin abubuwan da muka koya da abubuwan da muka gani za mu je mu gaya musu don dai a a taimaki juna kuma a iya gaya wa juna kowa ya san abin da don ya karu shi ma ko da dai The Voice of America, VOA. To madalla jama'a masu sauraron mu kafin jin shiri na gaba sai a shakata da wannan. Bala babban kan buɗan madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin saurari shirin rigakafi tambarin lafiya da jimma'a da ke gabatarwa. Rigakafi tambarin lafiya. Assalamu alaikum masu sauraron wannan fili na rigakafi tambarin lafiya. Jummai Ali ke farin cikin jagorancin gabatar da wannan shiri. Ga Nasiru Yakubu birnin Yaro da sauran bayanan abubuwan da suka tanadarwa wannan fili a yau. Hajiya Jummai barka da ƙoƙari a shirinmu na makon da ya gabata, kun ji inda mai martaba sarkin das Alhaji Usman Bilyamin Usman ya yi bayani game da irin ƙoƙarin da sarakuna iyayen al'umma ke yi a jihar Bauchi wajen ƙoƙarin kawar da cutar shin inna. Bayan dogon bayani mai martaba ya bayar da shawarwari game da yadda za a samu nasarar gudanar da rigakafin cutar shin inna a jihar Bauchi. Yan jarida kamar yadda aka yi magana ƙarshen wannan aiki kashi hamsin na wannan aiki na wuyan yan jarida abinda muka gane shine rashin wayar da kai ko faɗakarwa yana daga cikin abin da ya sa mutane suka kasa fahimta menene mahimmancin wani abu domin kuwa a nan duk kawai da ka je in da ka fita da sassafe karfe shida za ka ga mutum sama da ɗari nawa kowa ya fito kofar gida da sa yana jin bibiyo haka kuma community radios ko kuma state radio eh, eh, eh, houses na. za ka ji mutane suna kamawa suna jin programs daban-daban kamar ita wannan malama da ta yi magana da globe fm globe fm widely ana jin sa ko'ina a cikin jihar bauchi so muna son a ɗau wannan dama ya zama na zan daɗa kira ga su 'yan jarida daɗa fito da programs tsare-tsare da shirye-shirye daban-daban wanda za su yi musamman a kan rigakafi cututtukan nan na yara da ake musu rigakafi sannan a sake dawowa a bada karfi a kan particularly shi wannan cutar shan yana kamar yadda kuka ga irin illarsa da yake saboda rashin samun maganinsa da kuma in ba a yi rigakafi ba yaro ya harbi da shi a nan unguwa sama da yara fiye da yara 200 suna cikin hatsari gidaje sama da 36 dole sai an zo an yi ta yawo ana ta ana musu rigakafi mafa sannan kuma iyaye babu kwanciyar hankali wannan yaro ba zai amfani kansa ba zai amfani iyaye ba zai amfani al'umma to wannan yana daga cikin dalilin da sa muke so su yan jarida a role da za su play shi yasa a duk lokacin da muke aiki muke kokarin mu taho tare da su duk abin da za mu yi su gani kuma su nuna wa duniya su nuna wa dukkan al'umma su ga abin da ake to nan muna bukatan aikin su abu na gaba kuma shine su kananan hukumomi ɗazu hajiya ta yi magana wannan sarakuna ko su ɗauki wannan aiki nasu ne eh namu ne mun yadda amma kuma na ƙananan ƙaramar hukuma ita ce gwamnati mafi kusa da al'umma so ownership din su ya kamata su yi claiming su su ɗauki wannan mu kuma sai mu taimaka a wancan level muna nan tare da su za mu dinga ba da shawarwari za mu dinga tsawatarwa kuma za mu dinga faɗakar da al'umma amma su ƙananan hukumomi su ne ki sai in sun fito sun ba da ƙarfi tsakani da Allah. Mai martaba sarkin suke kenan Alhaji Usman Bilyamin Usman yake jawabi a taron da gidan rediyo murya Amurka da haɗin gwiwa da cibiyar ƙayyade cututtuka CDC a takaice suka gudanar a kwanakin baya a gidan rediyon jihar Bauchi. A wani taron makamancin wannan da ya gudana a gidan rediyon Freedom da ke Kano, masana da masu ruwa da tsaki da 'yan jaridu sun tattauna yadda ake ƙoƙarin kauda cutar shan inna a jihar Kano. Dr. Suleiman Abdullahi na Hukumar Lafiya ta Duniya ya ƙara wa taron haske ne game da yadda cutar ke samun yara da irin nau'o'in illarta. Alamomi na ciwon shan inda shine yaro ɗan ƙasa da shekara goma sha biyar haka kawai a waye gari da yana tafiya ko yana rarrafe ya tashi ba zai iya tafiya ba ko yana tafiya yana faduwa ko kuma a ga hannu ko kafa ko duka gaba daya sun yi sanyi sun saki amma kafin nan ana samun dan zazzabi na kwana ɗaya ko na kwana uku haka daga nan sai a dinga ganin kaman cutar malaria ce sannan kuma sai wannan sakin hannu ko kafa ya zo to da zarar an ga wannan alama ce ta cewa wannan ana fama da cuta wadda ta yi kama da shan inna amma abin da zai bambance ko da cewa shan inna ne ko wani abu shine ɗakin bincike in an kai an bincika za a tabbatar ko da shan inna ne ko kuma wani cutar ne daban to abubuwan da ake yadda ake ɗaukata shine cin abinci ko shan wani abu gurɓatacce wanda yake ɗauke da ƙwayar cutar a ciki wanda yaron da ishata zai dinga kashinta yana fitarwa a bayan gidansa kuma duk inda aka sami yaro kwaya daya daukar cutar shan inna ya nuna akwai yara sama da ɗari biyu wanda suke dauke da wannan kwaya cuta wanda su ma suna fitar da ita kuma yara wanda suke wasa suna tattaɓa ruwa na kwata da makamantansu za su iya ɗaukar wannan cuta daga wannan gurbataccen bayan gida ko wannan da yaran suke fitarwa to shi ya sa ma wani lokaci idan aka sami yaro wanda ya kamu da cutar shan inna amma ba a ɗau bayan gidan ba kafin sati biyu don a bincika to a lokacin shi ya fitar da tasu mafi yawanci zai wahala an ɗauka a jikinsa a tabbatar da kwaya cutar saboda haka abin da ake sai a nemi yara kamar kwaya uku wanda suke wasa da shi ko dai gida ɗaya ko 'ya'yan makotansu wanda an ɗau bayan gidansa a ciki za a iya ganowa yaron yana da ɗauke da ah, cutar shan inna ko baya ɗauke da ita domin shi kansa ya riga ya yaɗa musu su kuma suna da yaɗa wasu to wannan shine inda za a gano yadda take abin da za a idan an samu wannan kamar munan a kano akwai ma'aikatan lafiya da ya kamata a gaya musu mafi kusa da kai in ka gaya musu su kuma za su nemi ma'aikata na wanda suke kula da wannan cuta a ma'aikatan lafiya da kuma hukumomi masu tallafa gwamnati domin a binciki yaran a san matakin da za a ɗauka kamar yadda kowa isa ne cutar shan inna ba ta da magani sai dai idan an samu an zo da wuri akan tura mutane a zai a yi musu gashi wanda zai rage ah, zafin ciwon la'alla ma a sa a kafata dan samu ya dinga takawa ko da dai bai miƙe ba zai iya jan kafar wanda zai iya tafiya ba kamar idan an bashi haka ba idan tsokar ta bushe zai zama ba zai iya tafiya ba wani abu kuma da ake abin nan shine idan yara suka kamu da wani abin idan ana yi musu rigakafi yau da kullum don Allah ya taimaka bisa nasara ba za su kamu da wannan cuta ba shi kuma rigakafin nan da ake mafi kaskanci ana so a yi lokacin da aka haifi yaro har a yi masa a gamar allurar rigakafin nan nasa ya samu digo biyar a wannan lokaci sannan wadda ake bi gida-gida amfaninta shine duk yaron da aka samu a ɗaga wa kowanne yaro a lokaci ɗaya don a yi mata ta ƙofar rago yadda ba za ta iya tsallaka daga wani yaron zuwa wani yaron ba wannan shi zai taimaka a yi mata a maganinta gaba ɗaya daga doron ƙasa wannan kuma shi ne matsalolin da muke fama da su a nan da sa har yanzu ba mu kai ga inda ya kamata mu kai ba akwai yaran da har yanzu ko da iyayen sun ki ko kuma suna da wani lungu da ba mu kai gare su ba har yanzu ba a kai gare su ba shi yasa ba a samu nasarar kammala ba amma na me yasa ita wannan cuta ta polio ta fi addabar jihohin arewa ai ina gadin ba wai abin da yasa ta fi addabar jihohin arewa ai abu ne a fili gaskiya fi sabilillahi abin da yake faruwa shine mu muna kyamar wannan magani to wannan kyamar da ake shi yasa yaran mu zaka tarar mafi yawancin wanda yaran da suka kamu in ka bincika ga tarihin tarihin zaka tarar sun sha digo daya ko ma su sha gaba daya amma idan ka je kudu zaka tarar iyayen ne suke zuwa suna biyan kuɗi a private clinic ana yayan su rigakafi mu kuma a nan sabanin haka ne zaka tarar ma ita rigakafin da ake ta yau da kullum bai wuce kashi arba'in ko talatin a ƙarshen shekara za su aka yi musu ba to saboda haka idan akwai yara wanda ba a musu rigakafin wannan ya bata wani wuri wanda yake da taki wanda da cutar ta zo kenan za ta rada wannan yara marasa rigakafi idan ka ɗauki ma yaran da aka samu a kudancin najeriya daga baya bayan nan mafi yawancin su in ka duba zaka tara 'ya'yan hausawa ne daga kuma nan arewa suke kuma in ka bincika su din ma ba su sha maganin ba so ba magana ce ta arewa ko ta kudu ba magana ce ta cuta ba ruwanta da addini ba ruwanta da kabila ba ruwanta da yare wanda duk bai sha magani ba ya samu kariyar da Allah ya kamata ya bashi to gaskiya yana cikin hadarin kamuwa da wannan cuta to daga kididdigar da kuke da ita yanzu na'am mutane nawa ne suke dauke suka kamu da wannan cuta kuma ana samun raguwa ne ko kuma karuwa ake samu eh gaskiya an samu raguwa sosai misali a Najeriya bara a daidai wannan lokaci zuwa 12 ga watan Julai najeriya tana da yara saba'in da biyu wanda suka gurgunce daga jihohi goma sha ɗaya amma yanzu akwai yara talatin da shida daga jihohi tara su ga kusan rabi ne aka samu wanda suka abin nan kuma ka ɗauki kano mu bara kamar yanzu muna da yara kamar shida da suka gurgunce a yanzu muna da yara hudu Ma sauraro ƙarshen shirin kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu a madadin Nasiru Yakubu birnin Yaro da Muhammad Salisu Rabiu Jummai Ali ce ke fatar a huta lafiya. To madalla yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri da shirin sharhin jaridun ƙasar Ghana. za mu fara shirin jaridun ne da jaridar daily graphic wacce ta rawaito jawabi da shugaban kasa john raman muhammad ya yi a wurin taro da majalisar ɗinkin duniya take yi a birnin new york inda shugaba muhammad yake jawabi cewa ghana za ta yi wa yaran mata allurar rigakafi na cutar sankaran mahaifa a cikin wannan shekara jaridar ta ce cutar sankaran mahaifa ita ce tafi kashe mata a nahiyar afirka a cewa jaridar daily graphic shugaba muhammad ya bayyana hakan ne a wurin wani karamin zama da ghana ta amshi bakoncin wata hukumar hukumar bada magani da allurar rigakafi ta duniya wato global alliance for vaccines and immunization da kuma gidauniyar duniya a birnin new york har yau dai a wani bangaren jaridar daily jaridar ta rawaito cewa asibitin koyarwa na kwalibu da ke nan birnin accra yana daukan mataki na maidawa marasa lafiya kudaden su wanda aka karbe su ba bisa ka'ida ba jaridar daily ta ce a ranar litinin 17 ga watan satumba ne asibitin ya ba marasa lafiya mamaki na karban wasu kudade da aka yi ba tare da ba marasa lafiyan sanarwa ba a cewar asibitin wayannan kudade dai na cikin harajin kiwon lafiyar jama'a da majalisar dokoki ta yi aiki a kai a watan yuli jaridar daily graphic ta ce chairman kwamitin majalisa akan dokokin tallafawa mr obi amwa ya ce asibitin dai ya koma karban tsohon kudi da ya saba karba kuma ya maida kudaden mutane ya basu abin su. tunda yake majalisa dai ba tabbatar da sabon kudin kwata-kwata ba sai kuma jaridar daily guard wacce ta rawaito wani labari da 'yan gane ke kwatanta shi mara daɗi cewa an yi ƙari kashi saba'in da tara akan kuɗin wutar lantarki jarida ta ƙara da cewa kwamishin tsara kuɗin abubuwan jin daɗin al'umma ta ƙasa ta ce ta yi wannan ƙari ne don masu samar da wutar lantarkin su samu uwar kuɗin su da suke zubawa a cikin aiki da kuma haɓaka jari da suka zuba jarida ta ce da yake zantawa da 'yan jarida sakataren kwamishin samuel sapon ya ce kuɗin ruwa kuma ya ƙaru da kashi hamsin da biyu jarida ta ce tun shekarar dubu biyu da goma babu wani babban ƙarin kuɗin wuta da na ruwa da aka yi sai wannan har yau jaridar deliga ta bugu wani labarin abin tausayi da ya cika da yan ghana inda take cewa an shigo da gawar kofi a wuno a nan ghana jaridar ta ci gaba da cewa an shigo da gawar ne daga kasar kenya inda dangi da abokan arziki da wasu jami'an gwamnati suka tarbi gawar a filin saukan jirage na kasa da kasa na kotoka international airport jaridar deliga ta ce shi wannan tsohon shugaban majalisar dattawan kasar ghana ya mutu ne a wata hari da wasu 'yan ta'adda suka yi a wata kasuwa ta Westgate da ke kasar Kenya a ranar Asabar. Sai dai jaridar ta ci gaba da cewa marigayin da yana halartar wani bukin shekara ne na masana wallafa da ake kira Mujahe Festival a can kasar ta Kenya inda wannan abu ya ratsa a kansa. Da wannan muka kawo ƙarshen sharhin jaridunmu na Ghana. Baba ya koma iri sashen Hausa na murya Amerika kira Ghana. To madalla yanzu kuma ga shirin ra'ayi daga bakin mai shi. Assalamu alaikum ni ne Aliyu Alhaji Abdulkadir Jada <clears throat> mazaunin inugu State. Ina roƙon Allah ya ƙara bamu lafiya da zaman lafiya a nan ƙasar Najeriya. Kuma ina son tabbatar wa kiristocin Najeriya ba wani kabila guda ɗaya a arewa wanda zai ɗaga hannu ya ce ba musulmi a wannan kabilan kuma ba kirista a wannan kabilan. Babu shi ina son kuma ya jawo su in nuna musu kome kake yi inda ya kai dan arewa ne kai dan arewa ne in ka wuce arewa nan duk inda ka je nama ka zama ka in za mu zauna mu haɗa kanmu mu zauna mu haɗa mu in kuma muka yi to ga alama muna gani abin da yake faruwa a jos muna gani abin da yake faruwa a maiduguri a yobi da sauransu wangijin allah ya tsawo allah ya tsayar da shi haka allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya ko kuma yan mutanen malam yan gidan malam don allah don annabi ku kai zuciya nesa ku yi hakuri wanda kuka ce za ku yafe wa gwamnati ba gwamnati za ku yafe wa za ku yafe wa ɗan uwanku al'umman najeriya ne don su kuke sa wahala don allah don annabi ku lura da wannan ku yafe musu a zauna lafiya ubangijin allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya allah kuma ya kiyaye na gaba assalamu alaikum mai magana iliyasu jamiru balli taraba mun allah bayani na zan yi akan yanwa mu talakawa na najeriya mu taru dukkan mu taya kwamiti da shugaban kasa ransar da su akan nema mana hanyar zaman lafiya a najeriya mu roki allah ya taya su samu nasara kan mu samu zaman lafiya a kasar mu don kowa ya samu kwanciyar hankali wannan rashin zaman lafiya ya talauta mu ya kashe mana hanyar kasuwanci ya gabaɗin komi na rayuwa da ya bai damar mu arewa mun ta gayyara don Allah mu taya su da addu'a Allah ya bamu mu zaman lafiya mu samu cin gaba kasan mu kuma mu samu harkokin mu su tafiya mana daidai mai magana Ilyasu Jamiri Balli Taraba na gode. To yanzu kuma ga Ibrahim Kalmasi Garba zai karanto labarai a takaice. Sojojin Kenya da masu binciken halitta mai nasaba da wani abin da ya faru wato forensic na ci gaba da nemo ƙarin gawarwaki a rukunin shagunan ƙasa da ƙasa na Westgate da ke Kenya, inda mamayar kwanaki hudu da wasu 'yan bindiga suka yi ta kai ga mutuwar mutane sama da 65. Bayan wani jawabi mai zafi da wani mutum guda ya yi da ya da ya shafe awoyi 21 da mintuna 19 majalisar dattawan amurka da 'yan dimokar ke da rinjaye a ciki na kada jerin ƙuri'u kan wasu ƙudurorin doka na samar da kudaden gudanar da gwamnatin amurka zuwa bayan wa'adin da komai ka iya tsayawa cik wani ɗan majalisar dattawa daga texas mai suna ted cruz ya jagoranci wani kokarin da 'yan republika masu ra'ayin rikau suka yi na kawo ƙarshen dokar da ake takaddama a kai na shirin lafiyar obama da ake kira obama kiya madalla a gaishe ka jama'a masu mu nan kuma za mu dakata sai can kuma da la'asar insha Allah kusa ke jin mu da wasu shirye-shiryen nan nake sayar da gaisuwa da fata alheri ga alhaji aminu labaran baba na alfin a kano da alhaji aminu rangers international tare da kyaman umar muhammad da kabiru cici labaran da shu'aibu gwaja kwanar gabalibin nan kanan laba najeriya da fatan za a kasance cikin koshin lafiya a madadin sauran abokan aiki kabiru fage ne daga washington dc ke muku fatan alheri This program has come to you from the Voice of America, Washington.